قال فالحق والحق أقول sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ita dai gaskiya daga gare ni take, kuma abin da nake faɗa gaskiya ne, ba zan taɓa faɗar waninta ba.